يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى نادى عباده المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم وكل من له حق عليهم من النار التي وقودها الناس والحجارة بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نداء من الله تبارك وتعالى إلى أولياء الأمور وهنا المراد بهم الآباء والأمهات أن يجتهدوا بكل ما لديهم من الطاقة والقوة والسلطة بأن يمنعوا نساءهم وأولادهم مما يلقيهم إلى النار ويجروهم إلى النجاة من النار وإلى دخول الجنة فإن نعمة الإنجاب والولادة نعمة من الله تبارك وتعالى يمن بها على من يشاء ولكن الأمر خطير جداً الأمر ليس هين بل يحتاج إلى الاجتهاد يحتاج إلى التدقيق والبحث ليس أن يترك الحبل على الغارم ولا سيما ولا حزبة في هذه الآونة في هذا الزمان في هذا الأثر الذي كثر فيه الفتن بل هذه الفتن وكأنما نزمات تهدرنا يعني لا تأتي فتنة إلا وتأتي بعدها شر منها وسبب هذه الفتن والله إنما هي المغريات والملهيات وحب حياة المادة التي كنت أتساءل إن هذه حياة المادة التي سببها الملهيات والمغريات جاءت من الخارج يعني من الأعداء والعقلاء والحكماء يقولون إذا أردت أن تعرف مستقبل الأمة كيف تكون مستقبلتهم فانظر إلى الجيل الجيل المستقبل الأولاد فلذات الأسباب على ماذا يترأرؤون على ماذا ينشؤون وينشأ الناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه مشى الطاووس يوما باختياله فقلد شكل مشيته بنيه قال ألا ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه وينشئ الناشئ الفتيان منا على ما كان أوده أبوه إن لنا رسالة والأحبة نريد أن نلقيها إلى الآباء وإلى ولاة الأمور بأن هناك مصيبة بين الشباب بدعوى أنهم يفعلون كرة القدم لكن هناك كارثة هناك نائبة هناك مصيبة تهت نسأل الله السلامة والعافية ألا وهي عادة لوطية نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولأولادنا والأحبة بعد أن كنا نتكلم عن باب المعاصي والمنكرات التي تنتشر من الاختطاف والغصب ثم تأتي هذه الفتن التي يندى بها الجبين وتبكي بكاء الندم وبكاء القلب على ما نسمع من هذه الكارثة والله على الآباء على الآباء والأمهات أن يقوموا بكل ما لديهم على أولادهم ويعرفوا أن الله سبحانه وتعالى سائلهم على أولادهم وعلى تربيتهم ثم أعلم أحبتي في الله أننا كما كنا نكرر على هذا المنبر على أن التربية لا بد لها من أربعة عناصر حتى يستقيم الأمر العنصر الأول وهي الحكومة ثم المدرسة ثم البيئة والمجتمع ثم البيت فإذا عدم وتكاسل واحد من هذه العناصر فإن الأمر إلا من شاء الله سوف يفشل سوف يفشل سوف يرسب وأنا أقول ولم يبق إلا البيت الآن ولم يبق إلا البيت الأب والأم لا بد أن يقوم على أولادهم بتربيتهم وأن يبحثوا كل البحث أين يذهبون متى يرجعون إلى البيت متى ينامون من هو أصدقاؤهم بناتهم وأولادهم فإن الأمر كما ذكرت وكما قلت خطير جدا على ما نسمع فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه الأزمنة عن هذا العصر عندما تنتشر الفتن موجات الفتن فالفتن كثيرة جدا فتحتاج إلى التذكرة أن نذكر أنفسنا على هذا الأمر الخطير بينما كنا نتكلم عن المخدرات والمسكرات كيف نقضي عليه ثم تأتي فتنة أخرى فالله الله أحبتي في الله على أولادكم وأن تقوموا كل القيام ليس المهم أن تكثر أولادنا إنما المهم التربية سواء كم أولادك هم إلا أو من كثير لكن أن تقوم بتربيتهم وتعليمهم وتأديبهم وتهذيبهم هذا هو المهم وأن نجعل الأمر في واقع الأمل فليس المهم أن تكثر أن تكثر المحاضرات والندوات لكن المهم العمل والتطبيق العمل والتطبيق كما قلت لا أن نترك الحبل على الغارب فكثيرا من الأمهات خائنات وأنت لا تدري الأب سبحان الله ذهب إلى إلى الوظيفة ذهب إلى الأمل ذهب إلى الشغل ذهب إلى معمله لا يدري ماذا يدري في بيته فإذا كانت الأمة إذا كانت الأم خائنة تخون زوجها فإن الأمر لا يستقيم لا يستقيم فلا بد على الأب أن يكون عنده علم وبصيرة على بيته وعلى أولاده خاصة فإن هذه الأزمنة والله كما قلت مهريات ومرهيات كثيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذه الفتن وأن يعصمنا وإياكم من هذه المصيبة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئا ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ina yi wa kaina da ku ba baki ɗaya wasiya da mu ji tsoron Allah madaukakin sarki sa'annan mu sani Allah madaukakin sarki ya kira bayinsa muminai a cikin alkur'ani da cewa su tsare kansu da iyalansu daga shiga wata irin wuta wutar da ba da itace ko da makamashi ake kunnasa ba wa ƙudu hannasu wal shijara da mutane ake kunnata mutane ne ake azawa su ne makamashin wutar da kuma duwatsu don kasancewa al'amarin ba ƙarami ba ne kuma allah ya ce alaiha mala'ikatun ghilarin shida wutar kuma akwai waɗansu mala'iku masu kaushin zuciya wanda allah bai halittu rahama ma a zuciyarsu ba ballantana su tausaya maka in ka ce tausaya min irhamni ya malakal nar ka tausaya min zai ce kaifa arhamuka walam yarhamuka arhamur rahim ta ya zan tausaya maka arhamur rahimi na ma bai tausaya maka ba ya zan tausaya maka Allah ma bai tausaya maka ba wanda ya fi kowa tausayi wannan wutar ce Allah ya ce ku kiyaye kanku daga gare ta yaya za ku kiyaye kanku daga gare ta sayidina ali bin abi talib yace wannan yana nufin ta hanyar karantar da su da ilmantar da su da sanar da su abin da ya zama wajibi a su da sanar da su halar da haram da dora su akan duk abin da zai zanto ya tarbiyyantar da su ya dora su akan bin Allah madaukakin sarki shine ka gama aikinka da yawa daga cikin mu muna tsammanin alfahari da yawan ‘ya'ya kaɗai ya wadata, na'am haihuwa ni'ima ce daga cikin ni'imomi da Allah yake yi wa wanda ya ga dama baiwa ce al'injab alwilada mutum ya haihu ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki akwai waɗanda da dukiya da komai suna nema ba samu ba har ma a cikin annabawa a waɗanda Allah bai azurta su ba sai da a ƙarshen rayuwarsu irin su annabi Ibrahim irin su annabi zakariya to amma baya nufin kuma idan mutum ya haihu shi kenan ya saki ragama kamar da laraba ce to a tarkul habli kawai a zuba wa yayan ido baka san me yake faruwa ba baka san me yake gudana ba a cikin gidanka ba wani halin wata ɗabi'ar wallahi sai malam bahaushe akwai wanda ma bai san inda ɗansa yake kwana ba akwai wasu yaran ka fito karfe goman dare karfe sha ɗayan dare za ka yi ta ganin su mutsi-mutsi a titi wanda ko babban yaro ne ya kamata a ce yana gida ne amma za a gan shi a titi akwai yaron da zai yi sati bai kwana a gida ba ba a gan shi ba kuma uban bai damu ba ko a jikin shi akwai mutsi-mutsin yaran da za ka ga suna yawa unguwa uwar ma bata masa inda suka shiga ba ashe ba abin mamaki ba ne idan muna jin waɗansu abubuwa suna faruwa ko irin abin da ake ta kuka da shi a yau na cewa ana refin ɗin yara ana yi mutu faɗe ana kaza ana kaza wani lokaci akwai sakacin iyaye ko da akwai sakacin masu yi da wuce gona da irin so to lalle akwai sakacin iyaye kai iyayenka kai iya ƙoƙarinka sauran sai ka bar wa Allah maɗaukakin sarki in Allah ya shirye shi abinda ake fata kenan kai iyayenka kai addu'a idan Allah ne ya kawo wani muƙaddarinsa sa a kansa wannan kuma Allah ya gani ba daga sakatinka ne amma wallahi Allah zai tambayi dukkanin iyaye akan abin da ya ba su na ni'imar 'ya'yan cewa me suka yi wani ƙoƙari suka yi domin jarabawa ce annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ma liya min hazal banati bi shay duk wanda aka jarrabe shi da yaya mata ma guda biyu ko uku annabi yace yi musu tarbiyya fa ahsana ilayhinna wa addabahunna wa allamahunna kunna lahu sitran minan nas sai sun zame masa sitira daga shiga wuta matukar ya ilmantar da su ya tarbiyantar da su wanda aka jarrabe shi annabi yace da 'ya'ya mata guda biyu ko uku sai ya ilimantar da su ya tarbiyyantar da su suka samu tarbiyya wallahi sai sun zame masa shamaki daga wuta ba zai shiga wuta ba sannan daga gare ka daga tarbiyyarka a ce ƙasa ta yawaita da masu faɗin la'ilaha illallahu da gaskiya da masu bauta wa Allah da masu sujjada ta hanyarka kai ne sababi wannan ba ƙaramin lada ba ne kai ka tarbiyyantar da wannan ɗan adam ya zo ya bauta wa ubangijin sai koma ga Allah za ka samu lada mai ɗimbin yawa amma idan muka yi sakaci to wani zamani ne da ba mu gama da wata fitina ba sai wata fitinar ta faɗo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sufanta zamanin da haka cewa fitina ce za ta rika ambaliya yadda kasan tarbiyya tsinke abun waya ya tsinke wannan na bin wannan wannan na bin wannan annabi ya ce haka fitina za ta yi ta zuwa wata ba a gama maganinta ba sai wata ta balle ba a gama maganin wata ba sai wata taɓalle har a rasa bakin zaren har a zo ana tunanin wato kaga mutane annabi ya ce hairana kaga mutum a kiɗi mauce bai san inda zai sa kanta ba sau da ka an zo ana maganar fitinar ko shaye-shaye ko kaza ko kaza sai ka ji wata fitinar, sai a kai ga wani abu shi faɗe yayyan a cikin al'umma yanzu da zan tuhuma nake jin wani labari wai a yola shi kuma wani da yasa mata cikinsa wai yanzu haka ma tana da juna biyu na wata uku a yola yarsa ta cikinsa a labaran sha biyu nan ba gidan rediyon arewa suke fada yan sanda sun kamo shi yasa ta cikinsa in ana magana wani ne can a waje to wannan yasa ce muharramar ce yanzu a labaran nan suka fada abinda muke cewa yayin uwa wata fitina ce da wani sako da muka taba faɗi kuma yana yawaita a yanzu muke so mai wa iyaye don su sake sani cewa lallai su sa ido su bincika dangane da 'ya'yansu da suke ko ake hada musu tim-tim na kwallo cin kwallon ake yi da gaske kuma hadafin kwallon ne da gaske akwai wani abu da yake faruwa wanda kila kai baka sani ba wasu daga cikin kwata-kwatan ake cewa kwat-kwat sun zo sun gaya mana wallahi tallahi cewa wallahi yaran na ana yi luwatsi da su wallahi al'azim ba wasa ba ne ba kuma wato karya ba ne mafi yawancin waɗannan tim ɗin da ake haɗawa yara ne mutsi-mutsi ake haɗa musu tim na ƙwallo kaga yaro da kayan wajen dubu sha biyar a jikinsa na ƙwallo dubu ashirin shi shi kadai ba aikin komai yake ba ba sana'ar komai yake ba a ina ya samu kudin ya sai wannan takalmin na dubu bakwai dubu takwas safa ta dubu biyar jesi ta dubu kaza komai ya hada sama da dubu a jikinsa ashe wai ga abin da yake yi a cikin wannan tim din ake saya masa kaga wannan hatsari ne musifa ta yara mutsi mutsi yara kanana wanda wannan abin da yake faruwa shine sababin muhriyat da malhiyar abin da aka ɗora a kai wanda makiya suka ɗora a kai na san abin duniya da abubuwa masu rudarwa masu rikitarwa abubuwan da samari suke son su mallaka watakila tun lokacin su bai ba wani yana so ya ganshi da katuwar waya wani yana so ya ganshi da katuwar mota wani yana so ya ganshi da tufafi masu tsada wani yana so ya ganshi da kaza kuma ba aikin komai yake ba kuma ya jarabtu yana so to iyaye su sa ido akan wannan idan ɗan kaɗan ƙwallo ne wane tim yake yi su waye abokansa ya za a yi ka bincika yadda waɗannan abubuwa suke faruwa su 'yan ƙwallon da yawa sun san haka to wajibi ne sai mun haɗa karfi da ƙarfi kamar da na sha faɗa cewa dole ne fa tarbiyya sai ta haɗa abu hudu kamar da ulama'u tarbiyya suke faɗa hukuma sai ta sa ido mutane a gari sai sun sa ido kowa ɗan hizba ne kowa mai sa ido ne sa'an nan kuma makaranta da kuma iyaye a gida yaushe ɗanka yake dawowa suwaye suke yawan zuwa gurinsa suwaye abokansa ka rika sa ido akan tarbiyyarsu me halayen abokan sannan wala Allah in kai nasara in yana da wata muguwar ɗabi'a ma za ta bayyana amma an baka yi sake sai dai ka ji yayi nisa a wani abu to shi sa nace wata fitina bata kare ba sai wata ta shigo magana muke akan ya za a yi maganin almuskirat wal mukhaddarat kwayoyi da suke shigowa abubuwan maye ta hanyoyin da ya kamata sai ka duwannan fitinan ta to lalle akwai makiya daga waje da suke da manufa a kanmu a kan al'ummarmu ta arewa kuma musamman kano wallahi a kwanan nan akwai yawace yawacin da muka yi sakamakon wata nasihohi da muka yi dangane da wadda take da alaka da ainihin waɗannan abubuwa na shaye-shaye da ake shigo da shi kano wallahi wani kwastam abin da yake gaya mana sai da abin ya ba mu tsoro ya ce wallahi ko kwanan nan sun kama kwantaina kwantaina ta kwaya za a shigo da ita kano mai ɗimbin yawa da suka kama ta wallahi ya yaran ya ce da girman allah abin da aka ba su kuɗi sai da aka ba su dala miliyan goma a kan su sake ta dala miliyan goma su saki wannan kwaya ta shigo cikin kano dala miliyan goma ya ce suna son kuɗi ba ba sa son kuɗi ba amma ko ba don tsoron Allah ba abinda suka yi tunani in wannan kwaye ta shigo kano wallahi su ma nasu ‘ya'yan sai sun sha kuma ka mutu ka bar kuɗin ka je ‘ya'yanka suna shan kwaya me ya riba me yasa ba za a kai ta inu guma me yasa ba a nufi da ita kudu ba sai a tuho da ita kano kwayoyi an bar mu da talauci da jahilci kuma ana haukatar da 'ya'yanmu kaga wannan musifa ce da haka so ake mu zama sai suna sai hoto kawai an taba yin wani mutum ba haushe a najeriya amma yanzu ba shi da tacewa ba shi da wanda zai iya samu a najeriya bai isa ba so ake mu je zuwa ga wannan matsayi to ga waɗannan aƙidu suna zuwa ta ƙarƙashin abinda kake ganin wasa ne ƙwallo ne abu ne na raha lalle a sa ido akai ba muna magana akan kwallo bane ko da kyau ko ba kyau ba amin ya da wasa ne abu ne na raha abu ne na nishadi amma a sa ido akan yara musamman a wannan lockdown da aka yi wallahi malam an ga abubuwa masu sada hankali sannan da ya karshe dai a karkashin wannan din shine gidajen kallo na kwallon akwai doka da aka sa na under ba za su rika shiga gidan kwallo ba ko gidan kallo ba alal akalli ya zanto daga shekara 18 zuwa sama yanzu ka je ka ga gidan kwallon ya suke cika shi yara ne yan shekara goma shekara sha biyu kasa da haka kaɗan da haka me yasa saboda shi mai gidan kwallon kudi kawai yake so in zai samu mutum dubu su shigo gidan yana lissafin 200 ko naira hamsin ko naira 100 nawa zai samu amma da zai ji tsoron Allah ma a harkar kallon ya ce a duk da ya zo kai tafi gidan kai baka isa shiga ba duk yaron da ya zo a kore shi to in shi zai yi ba mu dole ne ne lalle da masu unguwanni da daga sanmu da manyanmu da waɗanda ainihin samari matasa a sa ido a kan wannan lalle a rika tsayawa a filin gidan kallon fi yaron da ya zo ɗan kankani na ce kai tafi ba ka isa shiga ba me sa na farko zai iya lalacewa a gurin na biyu ga shi ina yake samun kuɗin shi ma abin bincike naira hamsin da zai je kallo wallahi yara ne da suke cika filin kwallon fal da sunan kallo to da ka yayan uwa yaro ya kai goma sha ɗaya bai dawo ba ya tafi kallo wani ma yi dare sai da ya kwana a wani gida kuma uba yana kwanta da safa kawai tunaninsa ya kawo koka da kosai a sha ya fita to ya za mu samu al'umma ta gari Allah ubangiji ya tsare mu waɗannan su ne kaɗan daga cikin sakonnin da muke ɗauke da su muna fatan iyaye a sa ido akan waɗannan abubuwan da kuma dukkanin masu waɗannan halaye su ji tsoron Allah madaukakin sarki su taimaka wa al'ummar mu wajen mu samu mustaqbal mu samu al'umma ta gari mu samu al'umma da za su zama manyan gobe na gari ubangiji Allah ka shiryar da mu Allah ka tsare al'ummar mu Allah ka dawo da martabar mu irin ta iyaye da kakanni da sauransu wa qumu ila salatikum yarhamukumullah